mardi 12 septembre 2023, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Rabia Toumaïkano et à mes côtés, Rakia Arimi. Rakia, comment vas-tu ce matin Alhamdulillah, Rabi, et toi Ça va, Dieu merci. Super, chers auditeurs, l'édition d'aujourd'hui est assurée par Fanta Chamsou et à la technique, nous avons Mustapha Ayouba. Alors, Rabi, dis-moi, tu as quoi pour nous ce matin Rakia, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons Masoud Suleiman, alias S. Acharoua, artiste, chanteur, auteur, compositeur d'Andali nigérien. En musique, nous aurons l'occasion d'apprécier deux des chansons de notre invité avant de rendre hommage à quelques pionniers de la musique moderne nigérienne. Et dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Zender, département de Tanot, pour parler de la, théba et de la thérapie traditionnelle. Il y aura également le loti préparé par l'équipe euh, femme du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique. Nous terminerons avec le message vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs et auditrices, à présent, suivons le flash d'information avec euh, Nafisato Adamou. Bonjour Nafissa. Bonjour Nafissa. Bonjour les dames, bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangoui et bienvenue dans ce flash d'information. Une délégation du gouvernement malien avec à sa tête le ministre d'État malien de l'administration territoriale et de la décentralisation a été reçue hier par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahman Chani. Abdoulaye Mega a indiqué qu'ils ont discuté des relations entre le Mali et le Niger, des défis communs aux aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sociopolitique et économique. Le chef de la délégation malienne a souligné également que pour faire face à ces défis, il est nécessaire que les deux pays se concertent régulièrement et le résultat final recherché, c'est de servir les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'Union africaine a intégré officiellement samedi le jeu 20 à temps appris sur plusieurs médias internationaux. L'intégration de l'Union africaine est l'une des premières annonces concrètes issues de la réunion ce week-end en Inde des dirigeants de ce club des plus grandes économies mondiales, un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde qui s'affiche comme leader des pays du Sud. L'entrée de l'Union africaine au G20 va offrir une voix et une visibilité à l'Afrique, continent qui affiche aujourd'hui la croissance la plus rapide et lui permettra de faire valoir ses intérêts et ses points de vue au sein de l'instance, s'est félicité samedi le président kenyan William Ruto. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, Nafisa, À bientôt. Comme annoncé en début d'émission, nous recevons comme invité sur cette émission Masoud Suleiman alias S. Il est artiste, chanteur, compositeur euh, d'Andali nigérien. S. bonjour et merci de nous honorer de votre présence sur cette émission. Mais avant d'entamer notre discussion, écoutons notre première balade musicale avec le titre Naimoche, une de, votre, euh, une de vos compositions. Voilà, on écoute et on se reprend juste après. ka so ni zaɓi na ni ne ni kuma ki so na ina san ki ina san ki a zuciya Masha S ba otocin ba ba application ba murya ce tsantsa <laughs> masha Allah eh S Asharuwa ko za mu iya sanin menene dalilin yin wannan wakar da kai mana bon wannan wakar kaman irin cikin soyayya tunda akwai soyayya mhm. za ka ga tsakanin budurwa da saurayi ko za su auri juna haka mhm, ko mhm. yauwa sai ka ga shi sauran yana son budurwan to waƙan na yi ta ne akan shi yana santa eh, yana santa sosai to irin ita kaman ta karɓi soyayya shi da muhimmanci ba haka sosai mm-hmm. kuma shi ya zurfafa sannan kuma irin shi mutum ne wanda yana da hali irin da ya dai gwargwado kuma ya saba soyayya tsakanin mahaifan shi kaman mama da baba to tsaya shi wannan waƙalshin tarihin ka ne ko wani dai ne ka tashi kama waka haka? kaman wannan misali ne na bada. Ah, a wace shekara aka yi wannan wakar? Wakar na yi ta ina ga 2019 ne. 2019. 2019 mm, kuma a lokacin da ta hito ta samu karbuwa? e eh, gaskiya lokacin da ta hito ta samu karbuwa sosai. Mhm. Tunda ban taba yin wakar da ta samu karbuwa ba irin ta. sosai mutane da tun da eh, mutane sun san wakar amma ba su san wane ne mai wakar ba to masha Allah mm. to S a sharuwa ina wannan sunan ya samo asali bon shi S a sharuwa kaman eh, suna ne har haka cikin fami ne mm-hmm. kaman suna ne tun na kakanni da mm-hmm. wani kakana ne kaman da ana ce mai alhaji abubakar mm-hmm. a sha ruwa wala shi kuma s din ku kaman eh, shifir din da ke fara da su eh, da ke fara eh, da letter din da ke fara da sunan mahaifina ne kamar Suleiman shine S din. Masha Allah. Kamar sunan mahaifinka ne da sunan kakanka. Da sunan kaka ne aka mm. gama. Mm. To yanzu kake ma aka gane ka kana da kamar yaran ta ba a tare lattijo ne. To kuma mm. ina son in san kamar wace shekara ce ka fara waka kuma menene ya sa ka shiga wannan waka? Bon, ni lokacin da na fara yin waka kamar ni tun ina da karami haka ban manta wata shekara an yi maulidi. ina karatu ne ake cewa can dai garin kakana wani gari da ake ce maketa can jihar tawa mm-hmm. mm-hmm. eh, departament ne can nake zaune mun yi maulidi mun gama irin ina yin waka haka a kai lokaci irin na makarantar nan mm-hmm. sai na taɓa zuwa gidan wani radiyo lokacin ban san harkar studio ina ga and mildis onzu ne sai na je can na ce mai ina so in yi waka irin shi kuma dociza ne kai ya ce mun ba studio ba ne wajen yake ta samun lokaci wata ran na je na iske shi na ce mani waka nake so in yi ya ce mun to in je in zauna ya sa ni cikin sal ya koma kote ya sa kasat irin mai juya nan ya sa mm-hmm, mm-hmm. ya ce mun to in yi ta yin waka <laughs> don dai kai ya sa gaska ka ji daɗi ya bar ni ciki ina ta yi ina ta yi ina ta yi ya ce a ah, wakan ya yi sosai ina ta yabon annabi ya ce mu wakan ya yi sosai fa mm. kawai na yi to ya na ce to ina kasa ɗin sai ya ce mun afire yana hidduwa ya samu na ji wakan ya ce mun afire haka haka dai shiru dai shi kenan to sa sharuwa shin waƙoƙinka kawai na soyayya ne suka hiba kai ba ni na soyayya ma duka ban jima da fara yanzu ba gaskiya mm. duka na soya bai wuce wajen na ga eh, dizuta haka mm-hmm. na fara yin na soyayya haka mm. zuwa sama ba su bane ke yi sosai mm-hmm. sai da irin wakoki haka a far irin na aure ko wasu abubuwa da shagulu ko mm. wani abu dai haka kamar da irin wannan da ake maka to wani waƙoƙin da kake sanin kowa ne a kasar nigeria ake jin su da dama shi ko kana hulɗa ne da nigeria a nigeria da masu wannan sana'ar ko koya ne akai bon nigeria ina hulɗa da masu sana'a sai dai ni mutum ne wanda kaman kasan in kana yawan shigan mutane haka shine za a rika ko da yaushe ana ganin ka tare da su ni kun bar cika yawan shiga ba me duka dai sauran mawaƙan nan abokaina ne tare muna aiki tare dai da su mm. shin waƙoƙinka suna samun kamar wani irin alheri ka samu a cikin waƙoƙinka bon na samu alheri dai iya gwargwado mm-hmm. na samu iya gwargwado dai zan ce abinda zan ce rufin asiri dai haka Allah ya shi sai in alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. S a Charoua, Zamra Rekiami. Avant cela, marquons une autre pause musicale, toujours avec la chanson de notre invité, Masoud Suleiman S a mais cette fois-ci avec le titre Yar Marayou. Il change complètement de registre. On suit ensemble. zai yi karshe komai nisan hasashe wayo ni duniya yara ƙanana ke ban tausayi wayo ni duniya waɗansu marayu ne wayo ni duniya yara yara yara Allah dai ya gyara ni masu kwana tasha suka bani tausayi wasu za ta haifa jariri nan kawai siyasai ko su sashi matsai babu wanda ya san dan Allah ku taimake su in kunan ku yaji wasu yara kan titi ga jiki da kurji o maraya o maraya yanzu dai maraya bai da wani gata wani ma abincin da zai ci sai ya je farauta ba guri na kwanci ku duba to ta ya zai huta abun yan ƙananan yara ke maraita ba uwa gare su ba uba gare su oh maraya oh maraya maraya rayuwa ta yanzu ka ɗauki naka ka ceci naka haka wasu ke yi ganin da suke suna da harka babu taimako zuciyarsu ko da su ba da sadaka in Allah ya baka ka taimaka don ka samu warka kar ka ɗauki don kai ne arziki na kowa ne taimakawa mai nema Allah ya kara ma ɗan uwana. Oh, oh, oh, kake taimako in yana yi ya ƙara ka zamo na Allah tun anan kaga kai dubara dukiyarka Allah zai kare baka yin asara so nake ku gane taimako Allah ne ya tsara bai yi za shi dace zai zama abun kwatance ku taimakawa marayu domin su samu karatu taimakawa maraya dan ta nan zai samo tarbiyya ku zo mu yo ta harayya mu taimakawa maraya Masha Allah Masa'udu da fatan mutane sun ji wannan waƙar ka su taimakawa marayu. Masa'udu maraya yara marayu me yasa kai wannan waƙar? Kaman yadda dai kika je cikin waƙa mhm. na yi bayani. Mhm. yauwa kaman ina cewa ni masu kwana a tasha su ne ke ban tausai tabbat inda za ka samu kaman kwanan nan ban in zan duba cikin eh, tiktok mm-hmm. za ka ga akwai wata mata da ta fito wani yaro ne ina ga kaman bai da lafiya ne irin ya dan haka kaman mai masu kaman yaro garami ne mm-hmm. to ina ga kaman mamashi ba ta gidan sai take ce mai wai kai aljani ne ko mutum yake ce mata shi mutum ne mm-hmm. wanda daga cikin artist na nigeria an samu wanda suka kai shi likita mm-hmm. aka samu matan za a hukunta ta kan wannan tana dai wulakanta yaro karami ne shi kuma yaro karami wanda bai da gata ana nuna mai gata ne ta yadda in ya tashi shi ma zai san muhimmancin gata ya yi ma wasu amma yaro yana ƙarami ka ga ba a taimaka mai ba to in ya tashi shi ma ba zai taimaka ba wannan ya baka tausayin yin wannan waƙar to kuma kai ma kamar an da ake jin kamar maganganun da kake gai cikin waƙar wannan taka kamar maraita abu ne da kai ma ka san shi sai a ji kamar kai ma ka san wannan mm-hmm. halin bon ni dai zan ce maraya ne amma shi marayi asalin marayi wanda ya rasa uba wanda shi ƙarami ne kuma ya rasa baban shi ne asalin marayu amma ni dai gaskiya lokacin ina ƙarami mamata na rasa mhm. tun wajen 2003 da ta rasu lokacin dai ta bar abin nan kanne na uku mhm. na ƙarshe da ta haifa tunda akwai kanne uku wanda ke ƙasa na to ta mm. haifi na ukun shine dai wanda ta rasu da bayan ta haife shi mm. so ana gobe sunan ne ma sai ta rasu allah ya mata wa'adi to lokacin ni dai bon zan iya cewa dai gaskiya rashin ta ya kamun wasu abubuwa tunda in dai baka da uwa cikin gida irin wasu abubuwa haka gaskiya ba daɗi ba daɗi sosai tunda uwa ita jigo ce ita ce ƙarshe duk wani farin ciki da za ka samu in kana karami in dai babu uwa kusan ka so da ɗan saura a wace shekara ka yi mhm. waƙar maraya mm, waƙar maraya lokacin da na yi ta ina ga wajen ita na yi ta ne 2022 a 2022 a cikin 2022 mm. ba ta ma daɗe ba kenan 2022 na yi ta na yi bidiyon ta 2023 euh, okay to da fatan wannan waka taka dai a bayan sallar layya to da fatan wannan waka taka zata kara sa mutane su kara taimaka ma mm. marayu da wanda ba su yi da wanda suke yi duka su taimaka ma marayu shine na isar da sako cikin wakan a dai taimaka musu mhm, mhm. a ba su gudunmuwa ta yadda su ma in suka tashi za su amfani mm. wasu al'umma amma da a bar su su je su zama barayi mashaya wani abu haka kin ga bai dace ba mm. Retour, euh, voilà, chers auditeurs, vous l'avez bien compris, nous sommes avec S. Acharwa pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Alors, Masoudou. tun a wacce zan iya cewa tun da ka fara wakar ka zuwa yanzu waƙoƙi nawa kai masaudu gaskiya ban iya sanin adadinsu <laughs> a shekara nawa ka fido waƙa ta farko waƙata ta farko wadda in fara shiga studio in hiddo ta kuma mm-hmm. duk da ina yi lokacin tun wajen 2000 eh, haka kamar da yadda na ce dai wajen 2011 na fara gwada yin ta din mm-hmm. nan bon hmm. in dai shiga studio in hiddo ta haka 14-15 eh, ne ok 2014-15 mhm. eh, to kamar waƙar taka wannan sana'ar ta wakar kake ina da ina ta kai ka wata kasa da wata kasa ka tai bon ni dai gaskiya ban taɓa zuwa wata ƙasa ba haka dai da sunan eh, wani wasa ya kai na haka ko wani mhm. waka. To me ina dai shiga Nigeria haka ina saboda wasu ayyuka na haka. Mm-hmm. Ban ko shi dai duka shigan da na in dai kan harkan dai waka ne su bai wuce shiga uku ba. Eh, a cikin kasar Nijar kenan dai ina iya Duka dai cikin Nijar dai nake yin abubuwa na. Mm. Shin akwai wani rukuni ko kuma in ce wani mutum da yake bayan ka haka da kake ciki ko cikin wani rukuni da kake aiki haka mm. da kake yin waka? kaman misali wanda ke edena mm-hmm. mm, ko wani producteur ko wani group haka bon na da cikin wani group ne mai shi kaman eh, shi group din kamar duka artist ne ke ciki ok association ne kamar ina nufin wanda ke taimaka maka kasan wasu suna yi cikin jama'a wanda ke taimaka mini ni bana da gaskiya ni ne dai mai taimakon kanka kai ne producteur kai ne manager ni ne manager din kai na ni ne dai kai ne ke sa kudin hallo cikin wakal akwai wani kalubale da kake fuskanta ko kuma in ce ka fuskanta a cikin harkar waka bon shi zancen kalubale ba iya rasa shi tabbat ko ya yake dai kai mutum ne wanda ke hulɗa da jama'a kuma kanan abubuwa don jama'a to tabbas za ka iya fuskanta wasu ƙalubale sai dai kowa da irin yadda yake fuskantar nashi mm-hmm. wani yana fuskanta sai kamar ma bai san ana yi ba mm-hmm. ban ni dai gaskiya ko ana yi ni ban ma san ana yi ba <laughs> ban damu ba <laughs> sai dai in ji labari an ce mun kaza kaza ni ba ruwa Ben voilà, là nous allons profiter de ta présence dans ce studio. Dan kana da wani kira Um, zuwa ga matasa ko ga mawaƙa in wani kira kana da wani kira musamman zuwa gare su da na zo karshen tambayoyin nan bon eh, wani kira da zan yi kan matasa mm. ko mawaƙa kawai da kiran da zan yi kan matasa shine eh, wani matashi ya san me ke mai ciwo mm-hmm. yawa ya san me ke mai ciwo idan takama kake yi kaman kana da wani gata ko gidanku haka ko wani abu ka nemi naka ka nemi naka shine abin da ya fi komai a duniya ya fi komai a duniya haka ne ka nemi naka shine tunda ni ma kaman wakan nan da nake harkan wakan na neman na kaina ne nake mhm. sai na yi wakan ne zan samu in yanzu ban zuwa da in yi ta sa hannu in ci a bani a bani ban yi ba kawai haka kawai ban mm. sai na yi

l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit. C'est le moment et pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo qui parle de la santé. Et la rubrique hebdomadaire de ce mardi 12 septembre nous parle de l'épandicite, n'est-ce pas Rabi L'appendicite, Rakia, oui, l'appendicite est une urgence chirurgicale due à l'inflammation de l'appendice. Si diagnostiquée tard ou maltraitée, elle peut conduire à plusieurs complications. Plus de détails avec le médecin généraliste Isaka Adamou Rachid, il est au micro de Zeynabou Abdou. Qu'est-ce que l'appendicite L'appendicite se définit comme étant une inflammation aiguë de l'appendice vermiculaire. Euh, l'appendice vermiculaire est situé dans la fosse iliaque droite en départageant euh, l'abdomen en neuf cadrans. C'est le cadran inférieur droit. C'est le canal qui s'abouche euh, au sécom, dans le point de projection au niveau de, la peau correspond au niveau du point de McBurney. Comment se manifeste la maladie L'appendicite se manifeste d'abord par certains signes fonctionnels, à savoir une douleur. Cette douleur, elle est brutale. Elle peut être décrite comme étant un coup de pistolet. Elle peut être brutale ou progressive, donc à type de colique ou de tension. qu'elle est diffuse. Elle diffuse souvent épigastrique au début. Elle peut prédominer au niveau de la fosse iliaque droite, euh, là où se trouve l'appendice vermiculaire. Cette douleur peut être accompagnée de nausées ou de vomissements. Peut avoir aussi une constipation. Et là aussi, en plus de ces signes fonctionnels, sur le plan général aussi, il y a une fièvre qui peut apparaître qu'avec les températures allant de 38 à 39 degrés Celsius, avec un pouls qui est en rapport avec euh, la température. Maintenant, lors d'un examen physique, on peut remarquer à l'inspection une respiration abdominale qui peut être normale ou bien diminuée. Donc l'abdomen, soit il participe à la respiration ou bien la respiration au niveau de l'abdomen n'est pas effective. À la palpation, il faut chercher certains signes qui sont évocateurs d'une appendicite. Donc d'abord, il y a une douleur provoquée au niveau de la fosse iliaque droite. Donc en cas de, de palpation de la fosse iliaque droite, il y a une douleur qui est provoquée avec une défense abdominale. Donc euh, l'abdomen a tendance à, de façon réflexe à, à se défendre. Donc il y a aussi les signes accessoires. Donc il y a le signe de Rovsing qui, consiste à, après avoir fait une palpation au niveau de la fosse iliaque droite, lors de la palpation de la fosse iliaque gauche, donc il y a une douleur qui est provoquée au niveau de la fosse iliaque droite. Il y a aussi le signe de Bloomberg, là aussi c'est une douleur provoquée à la décompression de l'appendice. Donc quand on compresse la fosse iliaque droite, il n'y a pas de douleur, mais en relâchant, en décompression, la douleur survient. Il y a aussi le signe de l'iliaque. Euh, lors de, du toucher rectal, il y a une douleur qui est déclenchée euh, au niveau des culs de sac de Douglas. Quelles en sont les causes Donc il y a principalement trois mécanismes. Tout d'abord, il, y a un mécanisme dit endogène. Donc, il est dû à une obturation de la lumière appendiculaire. Donc, euh, la lumière de la de, l'appendice vermiculaire est comblée. Donc, ce, ce, comblement peut être dû à, le plus souvent par un corps étranger, euh, donc euh, ou des parasites. cette oblitération peut avoir pour conséquence une stase qui va entraîner une pullulation en vase clos avec une hyperpression endoluminale, donc qui va entraîner une érosion de la muqueuse, qui va entraîner une pénétration des germes pouvant causer une gangrène. Donc si l'évolution est lente, les organes du voisinage ont le temps de colmater des brèches par l'agglutination dense. Donc sinon, euh, il y a l'abcès qui va survenir. Si l'évolution au contraire est rapide, là, il y a une perforation d'emblée qui peut survenir avec euh, une survenue de péritonite en un temps. Donc là, c'est un des mécanismes endo dits endogènes. Il y a aussi une atteinte par voie hématogène et aussi une atteinte par contiguïté. Donc, euh, soit cette atteinte elle, elle peut être due à l'infection d'un organe du voisinage. Comment se fait le traitement Donc, tout d'abord, nous avons que l'appendicite est une urgence chirurgical. Donc d'abord, dans un premier temps, le but c'est de stériliser le foyer infectieux, de prévenir et de traiter les complications qui peuvent survenir, de faire une ablation de l'appendice, donc appelée dans un terme plus technique une appendicectomie. En fonction de, de l'indication, en fonction du stade, donc il y a des indications qui sont propres à chaque stade. Au stade cataral, on met une antibiothérapie en induction, donc de 2 grammes de ceftriaxone plus une appendicectomie. Donc maintenant au stade de plastron appendiculaire, dans un premier temps c'est une antibiothérapie plus des antalgiques pendant deux à trois semaines, puis dans un deuxième temps, la chirurgie sera faite. En cas de péritonite, si l'appendicite débouche sur une péritonite, donc là c'est la réanimation et une appendicectomie directe, plus un toilettage de la cavité abdominale avec la pose d'un drap. Quel que soit le stade auquel le traitement se fait, il doit être accompagné d'une très bonne surveillance, donc pour éviter les complications post-opératoires. Quels sont les complications liées à la maladie. Les complications post-opératoires sont entre autres les hémorragies, les suppurations, donc euh, les, un abcès syndrome du cinquième jour, qui peut survenir le plus souvent chez l'enfant. les complications du licubutus donc euh, là c'est le plus souvent les escarres et les, embolies pulmonaires et aussi et le du moignon. Là c'est les complications post-opératoires. Maintenant les complications de l'appendicite euh, vermiculaire, de l'appendicite aiguë, ces complications sont entre autres le plastron comme nous l'avons cité un peu plus haut, un abcès appendiculaire et aussi une péritonite euh, appendiculaire. Donc c'est les trois complications auxquelles on peut faire face lors d'un appendicite. C'était là la, la, rubrique hebdo, chers auditeurs, soufflant encore avec euh, une... Euh, un titre Béni Oui de Maman Barka, n'est-ce pas Ravi Oui, c'est le troisième titre de notre sélection musicale. Nous faisons un gros coucou aux ressortissants du département de Tesker qui nous suivent sur cette émission. Béni Oui de Feu Maman Barka, c'est pour vous. béni oui oui, béni oui oui, béni oui oui, à cause de toi nous souffrons. Béni oui oui, béni oui oui, béni oui oui, à cause de toi nous souffrons. Béni oui oui, n'a pas appris à réfléchir. Béni oui oui n'a pas le temps de réfléchir. Béni oui oui n'a pas appris à réfléchir. Il ne veut pas surtout creuser sa cervelle. Au lieu d'aider son chef par des propositions, des suggestions, des points de vue, des conseils, il passe tout son temps à ne jurer que par lui. Il passe tout son temps à lui chanter des éloges. Il passe tout son temps à lui chanter des louanges. Béni oui oui, béni oui oui, béni oui oui, à cause de toi nous souffrons. chance, il n'est toujours là que pour nous faire le perroquet. Béni, oui, oui, fruit nos murs de la chance, il n'est toujours là que pour nous faire le perroquet. Au lieu d'aider son chef par des propositions, des suggestions, des points de vue, des conseils, il passe tout son temps à lui chanter des louanges. Il passe tout son temps à ne jurer que par lui passe son temps à lui chanter des éloges. Béni oui oui, béni oui oui, béni oui oui, à cause de toi nous souffrons. grand auteur, compositeur, interprète Maman se fait connaître par sa pratique du gurumi, un instrument traditionnel à deux cordes pincées. Exactement, Rabbi. Et grâce à une bourse de l'UNESCO reçue en 2002, il se rend au pays de Boudouma, peuple des pêcheurs du bassin du lac Tchad, et rencontre Boukartar, le dernier maître du Biram encore vivant. Il recueille le secret lié à cet instrument sacré à cinq cordes et les paroles du chant mystique qui lui sont associés. Après la mort de Boukartar, il entretient la tradition autour du Bira. Oui, Rekia, et en 2008, il joue au Womad avec le percussionniste Oumarou Adamou, Omar Meidouma, puis enregistre un disque avec lui, chantant dans les différentes langues du Niger, Boudouma, Hausa, Toubou, Kanouri. Il interprète des morceaux traditionnels, mais aussi des chansons personnelles évoquant des thèmes contemporains et engagés. Niger, mon beau pays, presse libre. Pour nous le Béni oui oui, béni oui oui, béni oui oui, à cause de toi nous souffrons. Béni oui ne sais rien, mais tu empêches à ceux qui savent de le faire. Béni, oui, oui, tu ne connais rien, mais tu empêches à ceux qui savent de le faire. Béni, oui, oui, tu ne fais rien, mais tu empêches à ceux qui font de le faire. Béni, oui, oui, à peur de dire la vérité. Béni, oui, oui, à peur de dire la vérité. Après cette pause musicale, chers auditeurs, place à l'écho des régions de ce mardi direction Zander, plus précisément dans le département du Tanout pour parler de la thérapie traditionnelle, n'est-ce pas Rabi Oui, Rekia, hein, en effet, c'est une thérapeute traditionnelle à Tanout qui pratique cette activité depuis 25 ans et beaucoup de personnes apprécient ses prestations. Elle traite beaucoup de maladies comme l'infection chez les femmes, les complications après accouchement, etc. Le reportage est signé Mansour Maman Alassane. Zara Musa mai maganin gargajiya a nan garin Tanut ta fara wannan sana'a dai tun kimanin shekara 25 kuma ta gade shi ne tun uwaye da kakanni. Mutane da dama suna jin daɗin aikin ta sannan tana warkar da kaikayin matse-matsi a ɓangaren mata da ma matsaloli da suke biyowa bayan aihuwa ga mata da murza ga yara ƙanana da manya in wani hatsari ya samu da bugun rana a ɓangaren maza da sauransu. Ina yin magunguna na gargajiya a misalin yau wajen shekara 25 kuma a ciki alhamdulillah duk wanda aka ma sai dai godiya sai dai turo wani ma kuma alasan barka ana yi dai bakin gwalgwado. kuma duk wanda aka ma yana jin daɗin abin da aka mishi. kamar wasu irin magunguna ne kuke yi dangance da kuna ma yara da hammanya kuma yara ne jarirai ake ma zuwa yara matasa ana ma hammanyan mata ma masu aihuwa kuma ana ma yan samari haka ma in rana ta kama su suna zawa suna amsa kuma duk wanda ya ji daɗi sai ya turo wani to kun yi zancen mata masu aihuwa yawwa kamar wani irin magani ne su ake musu eh kamar in suka samu ciwon baya haka ko kuma kirji ya rika buga haka shi ma ko cinyoyi haka su rika tsaga muna ce mushi fasan ciki ne a misalin yadda muke magunguna na gargajiya na abzanci to ne suka zo suka kawo kukansu sai mu haɗa abin da muka sani duk wanda muka gani daga hannun mahaihanmu sai mu dawa kuma duk wanda ya sha sai ka ji yana ta godiya sai dai ya turo wani kuma. to malama zara wannan eh, magunguna kun gade shi ne daga uwaye ko kuma a kane abin yake. a daga uwaye ne kuma ni mahaihiyata ma daga mahaihiyarta ne kuma ni ma daga gurin mahaihiyata na gada. kun kai shekara nawa kuna yin wannan aiki. yau da misalin shekara 25. Ko kuna iya gaya mu irin ribar da kuka ci dangance da wannan aiki? Ito eh to ribar mu dai mu yanzu ba ta huta cikin gida ba abin da muka samu ma iyalin mu amfani da shi. Ko kuma ta tuha ce muna bukata mu saya da ita wani abinci muna bukata mu saya mu saya ma iyalin mu. bakin abin da dai muka tsaya kenan. Dumashi da Usaina wasu mazauna garin Tanut ne ga irin abin da suke cewa dangance da wannan sana'a ta malama zaren Musa. Ni sunana Usaina a nan garin Tani. mi kika sani dangance da wannan mai maganin gargajiya wadda ake ce ma Zara? Eh na mata gaskiya farin sani sosai. Zara mai maganin gargajiya. na santa sosai saboda tana magani gaskiya kuma na taba kai ɗana ma wajen da. Mi aka mishi? Eh ɗana ne taba faɗawa daga bisa gado na kai shi wajen ta tubarkala da na kai shi ma wajen ta tace min na yi kokari da na kashi tun da wuri ta diddiba shi ta mumurza shi kuma ta dafa mishi magunguna irin na gargajiya wanda ake dafa ta ce in na zo gida in bashi kuma maganin ta gaskiya da sauki ko yaro bai iya sha kai kana iya sha yaro sha a nono. Ni ce Dumashi. a nan garin Tano maganin amma zara mai maganin gargajiya gaskiya ta ma mutane da yawa sun ji daɗi wata yarinya da ta zo jika ta ce maganin haso aka nema aka rasa amma da aka zo gurinta wallahi kwana biyu uku yarinya ta samu lahiya sati guda ta tsaye gidanta ni kaina dimashin na bayana daga bana da suka faɗa wallahi na daɗe ina kwance da na je da tattada da mana ta bani magani na sha alhamdulillah gaskiya maganin ta iyaye Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. l'écho des régions Rakia, c'est l'heure de découvrir notre star du jour. Oui, Rabi, pour le portrait du jour, aujourd'hui, nous vous présentons Saudat Aboubakar Kabir, écrivaine, journaliste, fondatrice du magazine Voix des femmes africaines. Elle est aussi fondatrice de l'ONG Al-Ishan, Al qui œuvre pour l'éducation de la jeune fille en milieu rural. Voici son portrait que tu nous as réalisé, Rakia. Yar shekaru 39 mahaifiyar ɗaya Malama Saudat Abubakar Kabir na da digirin Master a fannin sadarwa. Bayan ta yi aiki a wurare da dama a ƙasar Nijar da ma ƙasashen waje a halin yanzu Saudat marubuciya ce, 'yar jarida kuma shugabar mujallar muryar matan Afirka. A shekarar 2013 ne ta cimma burinta na girka wata ƙungiya mai zaman kanta Al-Ihsan. wacce ke aiki kan ilimin 'ya'ya mata a yankunan karkara ta bayyana mana dalilan da suka sa ta girka wannan kungiyar mai zaman kanta. Makasudin kafa wannan kungiyar a matsayina na yan jarida da muke yawan zagawa ƙauyuka domin ganin cewa muna ganin irin halin da mata suke ciki kuma yara matasan mata da suke fawa tallace-tallace suna faɗawa cikin wani hali wasu su zama karuwai wasu kuma su zama sun shiga wata rayuwa daban daban ba ita ba ce so shi yasa na ga ya kamata na buɗe wannan ƙungiyar ta al-isan e foundation saboda tallafa masu wa'annan yara mata domin su daina yawon tallace-tallace akan titi wa'yansu su da yawa ba su gama makaranta ba wasu kuma an cire su daga makaranta ne saboda ba su da cikakken wayan shi yasa aka cire su daga makaranta ƙungiyar mu tana yunkuri domin ganin cewa ta mai da wa'annan 'ya'ya mata makaranta saboda an ce idan ka ba mu mace ilimi kamar ka ba ma al'umma duka ilimi ilimi Tare da taimakon abokanan hulɗarta Malama Saudata Abubakar na jin daɗin aikin da take yi. sakamako bai wuce wayar da kansu ba da kuma buɗe musu kwakwalwansu eh, ganin cewa su ma za su iya zama abin da suke so su zama a rayuwa duk wanda ya taimaki al'umma ya sa farin ciki a cikin rayuwar iyaye mata ka dawo kuma ka sa farin ciki a fuskokin wasu yara ka hana su wata hanya ka zo ka nuna musu hanyar da za ta bille da su kuma ta ɗore da rayuwa jin daɗi ma sosai da sosai duka matsala na farko ma zai taso so ne daga iyayen yaran kafin ya kai ga yaran saboda yau duk wanda zaka hana shi samun kuɗi a sauwaƙe ka dawo ka ce ma mutum a'a zai tsaya da kafar shi ne ya nemi ilimi sannan bayan neman ilimi kuma zai tsaya da kafar shi ya ga ya samu aiki ko ka hana mutum ya je ya yi tallace-tallace so za ki ga cewa akwai matsaloli da farko to alhamdulillah ba wani aikin da za ka fara ka ce Ka aikin al'umma ne aikin jama'a ne kalubale da matsaloli sai ka fuskante shi amma kuma idan ka jajirce ka daure ka shanye wa'annan matsalolin to kai kake da riba kuma alhamdulillah mun shanye wa'annan matsalolin malam Amadu Ibrahim Sidibe magajin garin gundumar Yamai ta biyu ya yaba da hulɗar su da kuma jajircewar malama sau da Saudat Abubakar Kabir. Saudat Abubakar dai eh, yar jarida ce 2022 suka zo suka gamu mu ta harko kenan suka ke suna da wani shiri eh, a roki Allah eh, wanda suka mu gidan gaskiya sojawa Allah ya yi musu kikawa kuma Allah ya ji kansu to lalle ma saudat dai sai mu ci Allah ya mata albarka da kokarin da take yi lalle tana kokari sosai eh tana kawo tallahi tana kawo yana ta kokari eh mu kuma dura radda ta zo ta neme mu insha Allah muna shirye muna kan bakanmu domin mu kama mata eh, ta ci gaba da ayyukanta sai mu Allah ya mata albarka. A cewar malama Saudat Abubakar ilimin ya mace wani muhimmin abu ne na karfafa mata gwiwa da kuma wani kalubale ne ga ci gabanta. Ta kara da cewa tarbiyartar da ya mace ba ta damar samun ilimin da zai bata damar neman aiki da gina makomarta ne. Ravi, après ce portrait inspirant, dégustons ensemble ce quatrième morceau de notre playlist d'aujourd'hui. C'est parti avec Dao de l'actrice euh, Issoufou Danyaro Sage ou Mao pour le mélomane. a yau da gani wasa ka duniya da lahi ne in ba ka shan giya kana caca in ba ka shan giya kana gulma koko kana zuwa wurin mata Allah el amana hmm, Issoufou Dayaro Sage alias Mao est un chanteur nigérien. Il est né en 1958. Il se lance dans des études en géophysique et qu'il finit par abandonner en 1976 pour se consacrer à la musique. Et il devient l'un des pionniers de la musique moderne nigérienne en intégrant et le groupe international de la capitale de Al-Haji Taya au début des années 80. cette euh, mélodie annonce le loti du desk femme du studio Kalongo. Effectivement, Rekia et le loti de ce jour a pour thème La femme ne se donne pas elle-même un mariage dans la culture nigérienne. Écoutons ensemble pour plus de détails. Hey! Asiya dan Allah daina danna dannan wayan nan ki maza kan mutum makara ga wanga tawon. Mm, Aisha kullum kina gaugawa abinda gani nan bayan ki wani labari dai ne nike nan nike karantawa watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha kullum ina gaya miki ki bar bin wa'anga labarai na karya. za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana Allah anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi a'a ban gani ba to dan Allah ki daina ki maza mu tafi to kina da gaskiya na yi shiru kahin in ja mu kaina wata matsala da hakan zai fi miki kyau <laughs> ke duba fa kamar Raliya ce nake gani can ke ita ce tsayan yi kiranta Raliya ke Raliya Aisha, Hasiya yaya kuke tun ƙarshen karatun da ba mu ga juna ba? Wallah haka ne ina jin mun kai ma shekara shida. To ya ne, mi ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu. Haka ne. Kina nan kina zaben miji. Kina nan sai kin tsuha. A'a ba haka nan ban lokaci ne bai yi ba. Ke, Raliya kan ma ki saurare ta. Dibo, kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki mu wuni lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki to a wuni lafiya kuma to raliya sai mun yi kiran juna hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba me nayi kuma ya zaki ki ce magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba hmm, kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda in ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau ke dai To, kai ki ƙara yin haka, ki san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi, kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum, ba ita ba ce za ta zaɓa ma kanta miji. Kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba. To, iyayenta ne za su kawo mata mijin? Suna iya yin haka amma ba a latilasu ba, amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko gaskiya kan To kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa. To yaya zan yi in sani Aisha? To tun da baki sani ba, ki bar ganye irin wa'anga magana hakan ga. Yanzu tana yiwuwa kin sata wani dogon lissafi Allah ɗaya san ita abun da take ji. Yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da ba ta da. Gaskiya kam zancen gana ke yana da kamshi. To kin san ban san da abin zai zama nan ba kuma na yi hakan ne ba don saboda kuma in bata mata rai ba. Ke dai kai bana sake ba nan zuwa gaba. To hakan dai zai fi. kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce hasiya sai ki ci mijinki ya ɗauke ta ya maida ta mata shi ta biyu a a a a hmm, kin zo ƙarshen fimkin inda bandi zai kashe mai fim kin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai muta addu'a Allah ya kama ta mijin nagari gaskiya kina ba mutum dariya to amin na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya muta zafi to ba damuwa filles, pour vos conseils. C'était là le loti offert par l'équipe femme du studio Kalangou. Retrouvons à présent Gungu Mohamed Dantani, responsable du desk au studio Kalangou pour la rubrique culture linguistique. Bonjour Gungu. Bonjour euh, les filles. Et quel est le mot du jour Eh bien, le mot du jour, euh, c'est le non-lieu. Le non-lieu en matière de justice, c'est une déclaration d'un juge d'instruction pour constater qu'il n'y a pas lieu de donner suite à une plainte à une action en justice contre une personne. Le non-lieu intervient comme un certificat régulier de son innocence par lequel le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu en faveur de la personne. À partir de cette ordonnance, la chambre de mise en accusation met hors de cause la personne concernée. Le non-lieu donne alors la mise en liberté de la personne, même si celle-ci est détenu préventivement. Alors les filles, je m'en vais traduire ce groupe de mots en Hausa. Kalmar non lieu anarta da Hausa Ananihin »« nihin takardar sallama a shaharance wani mataki ne da juju mai aza tambayoyi ke bayar domin nuna cewar ba wata shaida ko hujja fa'ida da gabatar da ke hujjanta ci gaba da wata bibiyar shari'a zuwa ga wani mutum. non lieu wato takardar sallama tamkar wani mataki ne da juju mai gabatar da tambaya ke ɗauka na wanke mutumin da zaran juju ya ba da wannan takardar sashen masha'aranta mai gabatar da laifi shi kuma zai watsi da tuhumar da aka wa mutumin kuma koda yana a tsare idan aka ambata non lieu to an ɗauke duk wata tuhuma kan mutunan kenan da takardar sallamar noliyo za a sake shi to a takaice kun shi fassarar noliyo da hausa Masha Allah, Merci bien. Chers auditeurs et auditrices, vous Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Écoutons à présent quelques-uns des messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Eh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh studio kalangu aino salai musa kango winditan lalle lakkal kana do harai irla bugu bukata ko lakkal kana ga gum gum gum manci kaina agi himanda radiyai bon wala hay kayan gi himanda im sensibilisation en te borese langa bon feeray kan ga boray cenni ga konda lakkal kana do boray mo hoggay da labar tari wanai internet ay e bon sanne kay sinne ce da bon kayan ga hin kan da lakkal tunai boray da cergamra boray mo ko kiri ka wada wodi yan irko mo kanir se lakkal kana irko mir labono lakkal kana irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi irko mir wa tar tar labarai da hangane yan assalamu alaikum sido kalangu aino hajar hamidu kan go bolle yara songo fayank fayank ka kigogte irko de mir wada fayank fayank wa asiburi yari ga binde irko min na irim sab ba ka fo babu fo gamnan kulkan fayan fayan ka te fitin na ga kandi ya dinga irko talibar hannu mun iri musamman da jare ya fo babu fo assalamu alaikum ta'ala barakatuh studio kalangu ka ai mayo isa haruna jole irgan ware irne zalla bo sai la ma aslami wa fakandi irga bara irdimo annema zumbu la kalkana annema sintinga zumbu irko ma tabbatandi irko ma gano lakalkane fondi imi sambu imi tabbat imi goro bani samai imir mai bani samai irmo ka iga mai mo irmo ma yadda imai raga bani samai irma kani bani irma tun bani wadi no irgo gumare irko ma da gona islama kul sai lakalkane o asintin ga zumbu alhamdulillah irsa abu gumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arawan ya kufo sina daino alasan abuba kango indikit nan balle yara ya dinno e, wake ga ngware labi zai ga imate jinda fo imate nyafo baba fo ima dokir wane labo katibi da ma nijero irsha bai da lakaltune kalkane na daga nijero bai warai kan badan kyar kan bara ga doga iri wani labo ka wayo dullo iri koi ma da iri sai iri koi min no gini ko iri koi min no la kalkane iri koi ma sugin da gomini fonda ya fere iri wani labo da islam tare labai kulu wallahi ma daga ci hawo gobe zirajo suru wallahi ruwai diyan wa daga ci labi zai mi ceddi borai mi ceddi ga tan yafo baf kyar ngwari wasu hagu ni zai labora borai mate iri wala kalkana dai ni ba mu te iri ni zai labora iri mu gurbani iri mu turbani iri mu din nan ga fo bor mu zamu kairga irim yadda amante irim tenya bafo ba fo irim Il irim funbor fo nangu fo bor harkara irim iri ni labo di amburi zam labu kunno sir se gibis ni labo il bo daga chiri ni zellabo karargo ngi chiri eh, ba funa yari ngamo irim ko labo bore abi sirim irim tebor fo labo harka Bon funbor fo labo harkara gidin labo zam labo no ginnafa din koy benin labo no din ya ganda mo ni labo no yari ngam ko kirgi labo han samburi wallahi ayo kai di Ravi, passons à présent à notre dernier morceau de notre playlist d'aujourd'hui. C'est le titre Kaonono de Mamangarba. il est contre nous. C'est plutôt la mélodie du titre Kaonono que nous écoutons en ce moment. Et euh, un titre qui a bercé euh, l'enfance de plusieurs d'entre nous. Rekia, c'est avec ce titre que nous disons au revoir à nos auditeurs hein, sur cette émission de ce mardi 12 septembre 2023. Vous étiez en compagnie de moi-même, Rabiatou Issoufou Meikano, et j'étais avec Rekia Arimi. L'édition a été assurée par Fanta Chamsou et à la technique, nous avons Mustafa Ayuba. Ayouba, très bon après-midi et bon appétit.